shi bashir ya yi mana bayani ya ce haidar shi ne ya taimake shi da ya kamata ya ke kammala karatunsa Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri ya labai ba ku sha lemu da ruwa ba a ku ya ji ba ku zai to a zauna haka ba ba komai ba sosai muke alhamdulillah ai da mu da ku gaba ki daya sai dai mu haɗu mu gode wa Allah gaskiya ne domin gaskiya ne Allah ne shi lamarinsa Allah ya haɗa su Allah sarki kuma Allah ya ba su nasara gaba daya alhamdulillah eh. alhamdulillah yi kyau um, haidar kai ina kake aiki Arewa Contractors ke aiki su suka na wani karatu na sa kai na Japan domin karo ilimi kuma shekarar su biyu mm. yana aiki a wannan kamfanin Allah sarki kaga gidan nan da kake gani mm. gaba kiɗa wannan yaro haidar shi ya mallaka mana shi shi ya gina shi interesting mu da gani har uwar ba wata sana'a da muke sai dai mu ci mu kwanta so <laughs> um, bashir ka ga yadda yaya suke abin da ya kamace ka kai ma ka mai da hankali kan su kai karatu dan ba abin mamaki bane Allah ya karbi dukiya daga hannun mu kai ya baka kuma kai ka ci gaba da rike mu ko ba haka ba sai a mai da hankali idan mu ma mu samu kai ga wa alaikum assalam

Ramatu, ba ku kamar ni baki ba ne ba, ku zo da gani, taso, taso, taso, ku je ci. Salo Ya ya ya. Ai, ina so, ina ganin, ai da, ai da, ai da, kuci kai. Isu, na sai baki, sai ga ba. wato kullum dama abin da ake bukata kenan albarka ta karatu in ga ce yaro ya tsaya yayi karatu cikin nutsuwa to ai zai samu alheri cikin ikon Allah a ah, sosai kuwa Allah ya albarka ai shi yasa kullum nake gaya wa wannan yaro mm. nake cewa kaga abokin arziki shine abokin tafiya gaskiya ne shi yasa yana gaya mun cewar sanata zai zo hmm. na ce to alhamdulillah <laughs> saboda har kullum in mutumin arziki ne kai to nemi dan uwa abokin arziki gaskiya ne <laughs> to alhamdulillah ai ni ma can Maiduguri ina da wani mutum a wajen kamar ma ban sani ko maza ku ɗaya da shi okay okay ah ai ka san ni mutumin Kano ne ah, a can Maiduguri aikin federal government ne kai na kukawa na zauna ah, to kuma ban ma jima ba aka mai da ni Lagos daga na dawo Kano <laughs> kwarai da gaske mai girma sanata eh, eh, eh. interest ya yi kyau to ba dalla ya yi kyau to to ina ganin aji a ba ba komai ba komai ba komai mutanen sai hakuri Allah sarki ba komai to ina ganin ai mu ma mu sai mu koma na haka ai ina da mitin ne da wasu mutane to kuma ni na ba su lokaci ba na su zauna su tafi mun jira da shi ne na ga cewa ya kamata su mu koma ba wani jarumi maza goma gode ba to hajiya ga wannan sai a samu a saiwa ah, baki abin nan haba alaji haba alaji a ah, da Allah da muka a ah, ba komai haba haba alaji mutala haba haba sun ruwa ne a saiwa bakin da suka zo na sai musu ruwa su sha mana ba wani abu eh, ba Allah babu komai hajiya muna godiya yawa malam bashir Allah ya raye girma amin Allah ya raye girma amin to bismillah bismillah ka rike shi gam gaskiya ne eh. to bismillah mu ma muna nan tafan eh, Allah ya tsara Allah sai insha Allah Allah kai mu eh, da to fara mun gode sosai bismillah Mun ah, ne da godiya Allah shi albarka, Allah ya kare hanya. Allah ya tsare hajiya, Allah ya kiyaye. Mutanen arziki. Kana mutanen arziki ko? na ɗauka tun jiya za ku shigo domin na gaya wa mustapha ya gaya maka cewa haidar ya dawo eh abin da yake faruwa shine jiya gani ne dare yayi to yau sai da ce gaba da mu da kwarfatanmu mu <laughs> shine <laughs> a dan japan dan japan to an samu nasara dai a abin da aka je yi ko alhamdulillah idan ma na samu lambar yabo sannan kuma sun rubuta wa kamfani na takarda akan irin kokarin da na yi a can Allah ya sanya alkhairi amin amin Allah ya tabbatar da alkhairi amma haidar me zai hana ka ɗauko wannan abokin naka shi ma ka sanya shi a cikin sana'a ko zai samu ya wanke wannan dattin garejin nashi habara mutu an dinga magana guda ɗaya kenan kowa fa da matsayinsa kuma kowa da inda Allah ya ajiye shi wannan aiki na masu ilimi ne wannan da ko karatun boko bai iya ba idan aka turo mai sako a waya fa sai ya nemi an karanta mai umma ai aikin kamfani akwai bangarori da dama akwai bangaren gyaran motoci dama kafin in tafi japan sai da ne magana da mai gidana akan mustapha shi ma zai fara aiki a kamfanin shikenan wallahi kaga sai mu dinga zama tare kenan wuri ɗaya Shi ma ah. ka faɗa alaji. Ato. Ah, Nasiru, ga abinci nan in za ku ci ku ɗauka ku ci saboda bakin nan babu abin da suka ci suma. Zama da yunwa ba daɗi, ku ci abinci. A'a, ni dai alhamdulillah sai dai idan yara. Kanwar Na'am yayan mu. Kin ga kin kike aure ko? Tunda Allah ya dawo da ni ƙasan nan. za ki fito da miji ki aure ki bar mana gidan in yi su ke ma tafi can gidanki ki shiga ko <laughs> kai baka da wani aiki sai san ka kashe kuɗi kai dai ka kashe kuɗi ke ke aji wannan baki ga plate din baki bane ba za ki ɗauka ki sa maku abinci? ke kicin ki ɗauke. Zan gaya maka har ciwaye zai canza mana gida. Na ce masa wannan gidan ai ya je ya ƙarasa wanda yake yi na shi. Wani gidan yake gina wani ko ka ta farin gida yake ginawa. In ka gida yadda ka san gidan gwamna. Allahu akbar. Allah ya sanya alheri Allah ya sa a gama lafiya wato rayuwa kenan sai kaga kuna tafiya da mutum kuma sai ga kura ba mu fuskanci hausa ka ba za ka kare min bayani wato ‘ya'ya na canza alaƙar da take tsakanin iyayensu eh ina nufin inda a ce duk wannan alaƙar da haidar da mustapha suna rigima tun tasowarsu wataƙila da mu kawo yanzu ba kamar ya kenan to ai nasiru idan ka duba tsakanin mustapha da haidar ai allah ya bambanta su kamar yadda allah ya bambanta su a halitta haka a ƙwaƙwalwa da jajircewa ta rayuwa kuma ko a tsakanin kaga yanzu ai ba da bane domin duk inda zan shiga yanzu kai balle ne ka iya shiga ba. Rayuwar yau ta canja Kuma mutane duk inda suka gan mu ba za su yi mana kallon abokai ba. Duniya ina zaki ji da mu rayuwa duka ta sauya. Kallon da za su yi mana na mai gida da ɗan rakiya. Ikon Allah kenan. kike ciki kuma ma kin san me shi ma baban Mustapha kullum maganan shi kenan burinsa ya je ya sauke farabi shi ma <laughs> ai za shi in Allah ya yarda idan layi ya biyo ta kanku shi yasa ba na son ku dinga ganin laifin haidar domin kullum yana tuntuɓan mu akan yana son ya biya muku kuma ku je ku sauke farali mu muke hana shi. ba kuke hana shi aikin alkhairi? To ai sai ki tsaya ki ci uzuri na tukunna. Saboda kin ga yana da ɗan uwan mahaifi da yawa. Ga ƴan uwana, ga abokanan arziki da ake tare. Gashi yana son ya biya wa bana ƙanwata Talatu, ita ma ta je. Ga innata tana son ta koma. So nake duk a gama da waɗannan tukunna, sannan a zo kanku ko bare kuma sai a fara biya mu. Bare kusanci na da ke ba kamar kanwata yanzu wani al'amarin da yake damun ki kin kasa saki ranki ki walwala ai yanzu asin wace walwala ce ta rage a nan? ko kana nufin ka ce min abin da aka yi bai maka ciwo ba har kake kokarin ka furta min warwala a tattare da ni haba nasu haba kana nufin wannan abin bai dame ka ba wasu suna can suna amfani da guminka suna cin arzikinka muna muna zaune cikin wahala hmm? kan me zai dame saboda me zai dame akan Allah ya yi wa ɗansu dukiya ko ɗansu ɗansu ne mana ɗanmu ne ai a halin da ake ciki yanzu hada haidar ba ɗanmu ba ne tun daga ranar da Allah ya sa aka haife shi muka ba su kyauta na cire shi daga cikin rai abin da nake so ki fahimta shi kada ki tunanin cewa yau ya samu abin duniya sakamakon haka dan zai ja hankalinki ki gane cewa wannan aikin ne muka yi na lada Allah subhanahu wa ta'ala shi zai biya mu kan aikin lada da muka yi. Ba bakin ciki nake yi ba, don haidar ya samu arziki. Ɗana ne fa, farin ciki nake yi, amma kai abin da suke yi ya dace? Ka duba fa, Habiba, zuwanta maka so nawa, shi kan shi baban nasu zuwan shi maka so nawa, amma ba sa tunanin su kai mu, sai tunani suke su kai nasu. Ba sa ganin halin da muke ciki. abin da yake damuna kenan ba wai ina damuwa da arzikin haidar ba wai ina dangantakan da kace min yana tsakaninku ina aminantakan da kace kun taso tun kuna yara ina aminantakan da kake ce min komai na nasir na murtala ne ina abin da kake ce min komai na murtala na nasir ne ina suke haka ne dan wannan ba a kyauta ba amma dai har yanzu na garjan hankali kada tunanin ko kuma hankalin mai koma kan duke da yaran nan ya samu mu kyale wannan maganar mu binne ba na so ki dinga bude baki ma kina cewa dan saboda kada wani ya ji ji wannan abu sirri Allah ya ba mana sirrin nan shekara da shekaru bai kamata ki tono abin da yake dinna ba Nasir na kaci na kaci duk abin da muka yi na ladan na wajen Allah amma ba zai hana ni faɗan abin da ake ƙuntata min a kai ba kana ganin abin da habiba ta ma sakina a kan abinci abinci ba kashi ne amma ta daka mata tsawa a kai ka duba ni ma irin kallon da take min daga sama har ƙasa ka duba inda abokinka ya maka a gaban mutane yake yana fa nufin cewa yanzu kai ba tsarin shi bane ya fi ya maka nisa saboda kai talaka ne ni zan je gidan murtala zuwa azhar haka zan dawon Allah yadda da Allah ya san amma ban sani ba ko ka lura da abin da muka cije a cikin gidan nan ah, zogale ne ai da tsaki ai yana daga cikin abin da nake so ban dafa don kana so ba na dafa ne kawai don babu abin da za mu ci a cikin gidan nan saboda wajen ajiye kayan abincin nan gabaki ɗaya ba komai a cikin wajen gari ne rage shi ma bai fi rabin kwano ba kuma babu mahaɗin da za a haɗa da shi a mai da shi abinci kowa ya ci inna lillahi yanzu ba abin da za a ci a gidan nan ah. ah, gashi nan shi ma mutala an koro shi daga makaranta ko kuma in ce ana ta mishi maganan kuɗin makaranta ita ma sakina da ta zo ta gaishe ka gaisuwa ne na tuni hmm? ta ce za su zana jam gashi an fara sai da fom ɗin gashi ba inda za ta yi ta siya wai ni wannan lissafin da kike min kin fa san me yin hidima gidan nan ina mustapha yake wannan mustapha mustapha da aka kore shi daga garejin an kore shi an kore shi me faru tsoro yake ji kada ya zo ya same ka ya gaya maka ka haushi da masifa saboda ya ga mai gidan nashi ya sha kawo karin shi wajenka mustapha ya raina mai gidan shi ga baki daya saboda yana ganin cewa ya fi shi iya aiki yanzu ina yake shi mustapha ina can gareji tun jiya bai fita ba sakina zo ko ka ki faɗa mu je kicin Wallahi ko kaɗan yaron nan baya jin magana mai gidan shi ya kawo min ƙararsa ya fi so sannan bayan ga haka da shi muka dogara shi yake ɗauke mana ɗawainiya amma gaskiya baya ci ya daina shan giya ne ai baya shan giya amma dai sigari kan yana sha ita ɗin ma muna mai addu'a ubangiji Allah ya sa abin ya sauki Allah ya shiri shi wato mutane da yawa sai su ta mamaki suna maganganu irin lalacewar da Mustapha ya yi amma kuma kai ga kana tsatse ne kwata-kwata bai ɗauko halinka ba kaga nasiru inda Allah ya azurta ni da samun ‘ya'ya da yawa ina mai tabbatar maka duk za su zama kamar haidar domin mu a zuri'anmu ba mu da wani mugun hali abu ɗaya ne mutane suke ta surutu a kansa musamman 'yan ɗakin daga cewa ba mu da ƙashin arziki ba mu da ƙashin arziki cikin taimakon Allah sai gashi wannan yaron haidar Allah ya taso da shi Allah ya masa arziki gaba ki ɗaya danginmu ma yanzu a jikinsa suke nema to amma ka san kuma ai babu yadda Allah baya ikon sa ko kuwa abin da nake so da kai ka yadda da abin da na gaya maka kuma ka daidai nazari anya a cikin danginku babu wani gagarumin ne wanda yaron nan ya biyo to haka ne amma Allah kaɗai ya bokansa sanyi. to dama na dai zo akan wani abu ne amma da Allah kai hakuri, kar ka ce na matsalan ba wallahi yau tashi ne gidan nawa ko abin da za a yi ci ba ni a girki da nawa ba ne na ce bari zo in same ka ka san da duniya nan ban da kai babu wanda nake iya ɗauko matsaloli na zo ga sai kai to ah, kai haida Ya zo ya kwana da matsala a gidansa. Babu ma abin da za su ci a yanda yake faɗa. Akwai dubu goma nan wajen ka? Akwai dubu ashirin ma. A'a. mai san ka cika ko wuce gona da iri. An tambaye ka dubu goma ina ka yana magana dubu ashirin. Nawa ne nan ba? Dubu ashirin. To yanzu in ka ba da wannan dubu ashirin ya za ka yi da mutanen da suke kaiwa da komawa? ko mai sunan ka ma ya nemi a bashi wani abu ka bada aji mai ne? eh na ba ta aji masa nawa dubu ɗari dubu goma don na san wannan ma ai ta yi yawa a cikin gidanka gaba ɗaya wani gidan nawa za ka shi Allah ya saka lafiya sai hakuri fa ka san sha'anin inda rayuwar ta haka ba ya gode an yi gobe Allah gara na albarka wato nasiru akwai magana ke so in yi maka amma ina fatan ba za ka damu ba ina sauraron ka bismillah ai da ni da kai bamu da shamaki ko kuwa kaga duk lokacin da ka kalla haidar ka ce Allah ya masa albarka sai in ji zuciyata ta kumbura raina ya ɓaci ba na jin daɗi ko kaɗan ko menene na ga ai da haidar ai da ɗaya ba ku ɗaya suke ba a halitta da kuma mu'amala haidar daban mustapha daban abin da ya sa ba na son kake wa haidar addu'a da Allah masa albarka ka bar shi da albarkar iyayensa domin mu albarkar da muke sa masa kaga yadda ya zama kaga ko idan har harshenka zai rika yi wa haidar albarka to albarka za ta iya zama irin wacce Mustapha ya samu shi yasa ba na so gaskiya amma baka yi hakuri don kada ranka ya ɓaci ni a gaida kuma da kuma da da a da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da wahalar da tashin nake ya dan ji daɗin zaman ne a ah, mu dan ka je ka ce wa mutanen gida ina da su da kyau da kyau ai mutanen gida sun daɗe suna cin wannan saƙon naka ganin ka ne dai ba sa yi yanzu farafan da ka je gidana an kai baki ban shekara da kullum ne nake zuwa ba ka san zuwa nasiru kenan har so nawa kake so in gaya maka na sha gaya maka idan kiɗa ya canza dole rawa ta canza eh, yanzu ba ba da ba kuma kai yanzu baka sa ran wata rana in niki gari in taka kafata in je har gidanka kuma don kai ka taso ka zo gidana ai ba laifi bane ba yanzu ba ba da bane haka ne shikenan zan wuce to kaga ya kaka da of 12 din na fiyo haƙuri za ka yi ka duba ka taimaka wallahi mustapha shine abin dogaran ma gidan nan idan har aka ce ya rasa aiki a gurin nan to gaba ɗaya duk wanda ke cikin gidan nan wallahi sai ya ta gayyara. a halin da ake ciki ba ƙaninsa murtala an koro shi daga makaranta ba kuɗin biyan kuɗin makaranta haka zalika sakina tana so ta rubuta jarabawa ba hali mun dogara da shi oga mun zuba ido oga baba kai zan bawa dan gaskiya mustapha ba zai ci gaba da zuwa garejin nan da a ce zan kira maka abokan aikin shi da suke yi idan suka faɗa ma irin cin kashin da Mustapha yake yi a cikin garejin nan to kai kanka ma ba za ka so a dawo da shi ba domin ko sano ana kai ƙara amma ba da wani mataki ba saboda haka ni gaskiya yanzu ba wani abin da zan iya illa dai kawai gashi baba gashi wannan ka hawo mota ka tafi dan shi ma ina da iyaye ne a gida shi kawai na baka wannan dai idan na ci gaba da bin ka Mustapha

ka manta ne ai kullum nake zuwa gidanka kai ne baka zuwa nawa gidan ko kuwa to abin da nake so da kai ka yi haƙuri ka shiga ka zauna za mu je kasuwa mu dawo in ya so duk abin da za mu yi mai abba mu je da shi mana watakila yana da buƙatar abin da zai siya shi ma ko kai ka tafi ka je ka yi aikin ubanka tukuna ni in ka gama ko ma aikin waye ka zo kai yi haƙuri murtala abin da ke tafi da ni dama ba wani abu ba ne, wato kuɗin da aka bani rannan ne gaba ɗaya na amfani da su wajen ci bane sai matsala ta sake tasowa akan karatun sakina abin da ya sa na zo kenan ko za a ɗan taimaka kai kai kai ha ha wai me yasa kake son sai ka sai ka yi kokarin ka takura wannan bawan Allah ka takura wa yaro ka zo shekaran jiya an ɗauka an baka ka dawo yau ka ce ka ce yau an ɗauka an baka jibi ka dawo ka ce babu da me kake so mu ji kuma karatun yarinya dole ne aka ce sai sakina ta yi karatu ta tsaya ta tsaya a mahallin da Allah ya yi ta mana hmm? ko ko kudin nan dan baka san wahalar su ba kana so kai musu mugun riko baka kafa kafa da su to Allah ni ba na san irin wannan abu dan Allah dan annabi ba na san irin wannan abu ka jira nasiru idan mun je kasuwa mun dawo domin yanzu shi wannan yaro iya kuɗin da ya fito da su wanda zai mun siyayya ne in mun je in Allah ya ci ka an dan rage wani abu in na ga da yiwuwar haka in na dawo ma ga yadda zamu da kai kawo kai hakuri yanzu zamu dawo insha Allah kai ina magana kana magana da wani zai ji Jaram, karfuka damu. jarumta jarumta jarumta na rayuwar yau ta canja jarumta a cikin danja Mustapha, ta ka shige ka tafi gidan ka'un ka je ka dubo shi duk da ya fita bai dawo ba har yanzu fa. Hmm? ka je ka duba shi ka ga ko lafiya ko ba lafiya Allah umma kin san zuciya ce da ni turanan da muka je muka tarbi haidar dawowansa tun a ranar gaskiya na alƙawarin ba zan ƙara koma ba na ce kawai in dai ba haidar ɗin ba ne ya zo nema na da kansa to wallahi ne ba zan ƙara zuwa gidan ba dan kawai sun yi kuɗi shikenan sai su mai da mutane ba mutane ba ni da ma da yadda zan yi in hana abba zuwa gidan da ana hana shi hmm. mawari ta ishe mu Salamu alaikum. Salamu alaikum. alhamdulillahi abba sannu yawa sannu alhamdulillahi yawa sai an ji wajen yawa abba me haka da Allah ban sani ba haba misti yanzu za ka iya tsayawa gaban umma kana shan sigari wannan wani irin rashin hankali ne kai fa ka dawo kenan diyan za ka samun ido ka cewa ni fa in ba sigarin nan na sha ba ba ni da wani kwanci hankali in dai ba ce yake wallahi shi ya ji naka tun ɗazu nake magana ba inda ban yi ba ya tashi ma ya je ya duba ya gagara tashi yana yana ta damuwa to ba shi wuri mana ya zauna ko ta zai zauna ko ba ku gan shi ba ne nawa ne lafiya watan bayan mun dawo ne sai na tarar da bayana to na tabbatar da cewa zuciya ya umma mahaifina ya ce in rabu da shi amma ni ba zan iya ba shi yasa kawai na yanke shawara na ce bari in tafi umma na san mahaifina yana muku abubuwa da wanda ba ya kyautawa amma dan Allah ku yi hanku Allah ya albarka idan Allah ya yi maka albarka Allah ya ƙara rufa maka asiri umma kullum na zo gidan nan fa sai ke yi kuka don Allah ke daina kukan nan sannan kuma Umar, mustapha zai fara aiki nan ba da jimawa ba sannan kuma ke ke fito da miji kafin kici za ki ci gaba da karatu saboda na ga alamar kin fi son karatu sama da aure eh sai ka kawo mu miji duk wanda ka kawo shi zan aura insha Allah ya ga amarya <laughs> sannan kuma mai sunan baba ah, zai kuma makaranta shi ma ka ji ko idan Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka ka daɗe rabon da ka zauna a gidan na haka ka daɗe ayyo har tuwon mama masu yana ci kafin tafi ka ce yawwa kana gida ko lafiya me ne kuma ake nema na yanzu nan kuma muna zaune a majalisa aka zo ake sanar mana cewa malam yana can an kade shi yanzu na Baba, sallallahu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Ya yau. Ina ganin da mutum na fara. Mai kyau. Shi ne muka yanke shawara za mu kashe orthopedic section sai muka ce kafin mu yi hakan ya kamata in zo yi maka bayani yayi kyau eh. amma shi dr kamal din yana nan eh, yana nan dan har na je na same shi su kansu masu mara lafiyan sun biya rabin kuɗin in an jima za a x-ray gobe za su yi mara aikin lafiya shi lafiya. Ah, mu je ma domin gan shi. to ya aka wannan abin ya fara haka bayan na bar gidan kan na ta wani gudun tsallaka titi ban aka raba kawai sai mota ta kuskure ni ba abin da zan iya tunawa sai na tsinci kai a nan abba hukun karasu karasu ai muna can ba mu gama abin da muke baka buga mun ba sai na ce kawai mu kula abin da muke mu samu kusa yanzu ma za a je a ɗauke shi a kai shi wurin hoto don ma na biya rabin kuɗin insha Allah gobe za su yi masa aiki har nawa ne kuɗin aikin miliyan ɗaya ne da dubu ɗari biyu na ba ba su rabu in an zo sallama su zan cika musu rabuwa ɗari nawa wannan wani irin aiki ne a gaskiya aikin nan kuɗinsa ya yi yawa haidar kai haka ake yi ka ɗau kuɗi a da irin wayannan ka je ka biya ba shawara eh! haka da ka da rabi na ga babu damuwa ragowar rabu sai a san yadda za a yi to wai ba na shi ina wanda ya bige shi ne haƙƙinsa ne bai zo ya kula da shi ya gudu ba mu kuma san inda yake ba yi fi gaskiya ko nawa ne zan iya biya ku ni dan Allah ina da halin da zan iya yin abin nan amma kuna kokarin ku hana ni ko babu komai ai kawo tamkar ni tamkar ɗani a wajen kawo kaga haidar kama da wani bata wani idan mahaifinka ne in ka kashe naira miliyan ɗari ma ba wani abu ba ne amma ba ka yi ƙoƙari duniya idan ta ji za ta yaba maka tabbas daman kama da wani fatawa ne amma a daina magana kama da wani a dawo zancen gaskiya domin na gaji da rike kwannan ina lelaya shi wanda na fasa shi ya fashe kowa ya san halin da ake ciki Ramatu dan Allah ki yana wannan magana ko da san mutu akan gana dan Allah karki kusa magana da ke so ki fita wallahi tallahi sai na furta sai dai idan saki na za ka yi dan na tabbata ko a wajen Allah ba ni da laifi Ramatu ya sake min haka so yake ƙara sani yasin wai me ke faruwa ne mun musu dukkan abin da damu musu na gata a duniyar nan mun rufa musu asiri dama fa asibiti aka fara sai a ƙara shi a asibiti dan Allah rama haidar na ka kalle ni da kyau ka sa idanka a cikin nawa ni ce mahaifiyarka ni na haife ka da kai da mustapha tagwaye ne shikenan lokacin hauka yi ashe ke ma kin san kama da wani fatawa ne ke kuma kokin ki kokin so sai na baki labarin abin da ba a so ki sani rana ɗaya muka aihu da ni da ke a asibiti mace kika haifa a ranar da kika haife ta a ranar ta koma ga Allah haidar bai taba zama a cikin cikin ki muka dauke shi muka bayar da shi kyauta gare ki lallai kin iya ba da labari tatsuniyar nan taki da daɗi take duk zafin talaucin ne ya saki hauka assalamu alaikum alhamdulillah alhamdulillah likita alhamdulillah ko alhamdulillah likita wannan ba zan taba manta shi ba har abada shi ne ya yi min aiki ya ciro min haidar ka gane ni a ba hajiya yaya za a yi manta ki ai tun da nake a rayuwa ban taɓa yin aikin operation da ya wahalar da ni kamar naki ba da na yi miki ina tsammanin yau shekara ko zai kai ashirin da biyar ina yaron yake gashi ya girma wannan matar tana kokari tana cewa wai ɗanta ne wai nata ne ba nawa ba wai su biyu aka ci mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke ya mace kika haifa ta koma a ranan mun daɗe muna mamakin kusanci na mazanku da shi wannan bawan Allah ya ɗauki ɗansa ɗaya ya ce a baya ah, Nasir wannan maganar da matan nan suke da wace dokta yi menene gaskiyar al'amarin domin tun da muke da kai baka taɓa mun karya ba A'a, Nasir, wannan abin da Ramat ta yi, ta yi daidai Allah ya saka miki da alkhairi. Inna lillahi wa inna raji'un. Na yi bakin ciki, na yi takaici, na irin mu'amala da rika nuna maka akan wannan yaro. Nasir, dan Allah, dan annabi, ka yi haƙuri, sai yanzu na tabbatar da cewar albarka da take bakinka wacce kake faɗa ta fitawa kuma ita ce ta bi wannan yaro haidar ka ci gaba da karɓar umarni wajen mahaifinka ina haifi da amma ɗana ka ne kuma kai san ba kuɗi saboda na yi haka ne ba don komai ba saboda na ga yadda kake son haihuwa ba zai kyauta a ce ka dawo katarar ita habiba ta sauka amma kuma ɗan ya koma abin da ya sani wannan hikimar ke yanzu ya tabbata kawo shi ne mahaifina dan haka ne to a gaggauta masa aiki umma da ni da shi waye babba musamman kai ne babba kai ka fara zuwa duniya kafin ya zo idan ko ni ne babba ina umartan ka da a fitar da shi kasan waje a mishi aiki cikin gaggawa yaro ba da hankalin ka na ina so ka gane cewa ni dan nan ni ne likitan da shekara ashirin da biyar da suka wuce na karɓi haihuwar ku a wurin mahaifiyar ku gata nan Allah ya sauke ku lafiya amma kuma ni na aikin gabaki daya na ansar haihu kaga Allah ne ya sauke ta lafiya yau ga kun zama samari saboda haka idan an yi imani da Allah aikin da kuke tunanin in an kai mahaifinku kasashen waje za a yi mishi a irin asibitocinsu na can a wannan asibitin ma Allah ya mana hikimar da za mu yi mai imani da Allah kawai Allah zai tashe shi lafiya insha Allah